والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة مريتين الحميث 18 ga watan Rajab a shekara ta 1444 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da tara ga watan biyu a shekara ta 2023 miladiya a karatunmu na littafin kitabun tauhid na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab Allah ya ji kansa da rahama daga Masjidul Qur'an wanda ke unguwar ɗorayi babba a cikin birnin Kano yau za mu darasi na hudu insha Allah in ba manta ba makon da ya wuce ko mako biyu da suka wuce mun yi karatu a cikin babu man haqqaqa tauhida dakhala aljannata gairi hisab mun kare da ƙarshen babi amma ba mu karanta masail ba ko shine malam yace fihi masail a ƙarƙashin wannan babi akwai matsalolin da za mu fahimta al'ula matsala ta farko ma'arifatu maratibin nasu fi sanin matakai da matsayai na mutane a fagen tauhidi mutane imaninsu ba ɗaya ba ne su da Allah ba ɗaya ba ce wani ya ɗare ka imani kai kuma ka ɗaru wani wani kuma kuna daidai da daidai an gane ko shi yasa Allah yakan lissafa matakan masu imani annabawa manzanni siddiƙai shahidai da salihan bayi inda a ce duk matsayi ɗaya ne to sai a ba da suna guda ɗaya amma Allah ya ce wa mai yuti illaha war rasul fa ula'ika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiƙin, was shuhada wa salihin wa ula ula'ika rafiƙa. cikin mutane akwai wanda sun kai kolin ƙoli ta fuskar imani sune annabawa masu biye musu sune siddiƙai. irin suna na maryamu mahaifiyar annabi isa wa ummuhu siddiqatun irin su sayyidina abubakar as-siddiq ko waɗannan suke biye wa annabawa ta fuskar imani da yi wa Allah biyayya to sannan wa shuhada sai kuma shahidai waɗanda su matsayinsu bai kai na siddiƙai ba irin su sayyidina umar shahidi ne irin Uthman shahidi ne irin Aliyu shahidi ne wata rana annabi ya hau dutsen uhudu da shi da sayyidina abubakar da umar da usman sai dutsen uhudu ya kama girgizawa saboda murna da farin ciki sai annabi ya ce ufbut ya uhud kai uhudu dai na motsi fa inna ma alayka nabi domin annabi ne a kanka wa da siddiqi shine abubakar wa shahidani da masu da shahidai guda biyu yana nufin umar da usman daga wanda yake shahidi matsayinsa a imani bai kai na siddiki ba shi siddiki annabi ne kawai yake gabansa kuma a cikin kowace al'umma ana iya samun siddiƙai da yawa a wata al'ummar a samu ɗaya an gane ko wallazi na amonu billahi wa rusulhi ula'ika humus siddiƙu na wa shuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum Allah ya ce wallazi na amonu billahi waɗanda suka yi imani dai da Allah wa rusulihi suka yi imani da manzannin Allah ula'ika irin waɗannan humus siddiquna su ne siddiƙai ashe kaga suna da yawa aka kawo su jam'i to sannan wa shuhada'u akwai kuma shahidai inda rabbihim dukkan su a wajen ubangijin su lahum ajruhum wa nuruhum ladan yana nan kuma hasken su yana nan da ka dai mutane a imani ba aji ɗaya suke ba akwai daga cikin masu gurɓatacciyar aƙida waɗanda suke ganin imani duk ɗaya ne mutane duk ajinsu ɗaya ne a imani su ne murji'a ana kiransu da murji'a suna ganin da wanda ya musulunta yau da wanda ya shaɓa musulunci duk ɗaya ne da wanda ya musulunta yau da dana abubakar suka ce duk ɗaya ne kuma su aƙidarsu su imani baya gaba baya baya al'imanu imanu la yazidu wa la yankusu sannan yana daga cikin gurbatacciyar aqidarsu la yadurru ma al-imani ma asiya in dai kai imani da Allah duk fatan da zaka kai dole sai ka shiga aljanna to wannan gurbatacciyar aqida ce da nassosin qur'ani da yawa da kuma nassosin hadisai da yawa lallai yatafadalu ahlul iman masu imani akwai fifiko tsakanin su na wani yafi wani kai ko ba a ce da kai komai ba in ka kalli wani kasan yafi ka an gane ko to haka nan kuma ba yadda za a ce wai imani baya raguwa ba baya karuwa kai kanka wata rana za ka rinka jinka ba dama ne yau musamman ka ɗan kai azumin ka ka buga da wata sadaka na ka ɗan yi kiyamun laili sai ka rinka jinka ba dama ne to amma ranar kuma da baka kai hakan ba kai kanka sai ka rinka jin kai yau fa anya kuwa yau fa mun ciyo ta da yawa kila ka ɗan yi sakaci da sallah ba ka yi ta a kan lokaci ba kila ana hira ka ɗan girba ƙarya kila ka je kasuwancinka ka ɗan yi magun magun to kai da kanka yau inda za a tambaye ka sai ka ji kai yau fa ba kamar jiya ba to ballantana tarin ayoyi da suke nuna imani yana karuwa kuma yana ne duk abin da yake karuwa zai yi ne zai ragu wannan ka'ida ce wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum liyazdadu imanan ma'a imanihim wa yazidu Allahu allazina hatadaw hudan to kaga Allah bi yana nuna imani yana karuwa to a hankalce ba sai da nasi ba duk abin da zai karu zai yi min zai rabu asaniya matsala ta biyu ma'ana ta haqiqihi me ake nufi da tabbatar da tauhidi shin faɗarsa kawai a baki shine a'a a cikin karatu za mu fahimci cewa furta kalmar tauhidi kaɗai a baki ba shi ake nufi da tauhidi ba sai ka yadda a zuci kuma ka aiwatar da gabbai imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan shi imani fada ce ta baki ƙudurin zuci aikin gabbai yazidu bi da'atir rahman wa yanqusu bil isyan kuma in ana wa Allah da'a yana raguwa in ana sabawa yana karuwa in ana sabawa Allah kuma me yana raguwa wannan shine imani al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal imani shine abin da ya tabbata a zuci kuma ayyukan zahiri suka tabbatar da shi da aka tabbatar da tauhidi ba shine kadai furta kalmar shahada a baki ba kamar yadda da yawa waɗansu suke ɗaukar haka ta الثالثة مسألة أكو ثناؤه سبحانه على إبراهيم يبن الله من جرما دبوايا Annabi النبي إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين ta yadda ya masa shaidar cewa da ɗai bai taɓa kasancewa cikin mushrikai ba annabi ibrahim bai taɓa shirka ba Allah ya faɗi haka don ya wanke shi daga da'awar da yahudawa suka yi cewa nasu ne domin yahudawa sun ce ibrahim namu ne nasara ma suka ce a'a ibrahim namu ne kafiran makka ma larabawa su ma suka ce ibrahim namu ne sai Allah ya wanke shi domin su dukkansu sun yi shirka yahudu sun yi shirka nasara sun yi shirka to ballantana kuma kafiran maka su daman a cikinta suke tsamo-tsamo su wa'yancan shigarta suka yi amma su wa'yancan daman a ciki suke ubangiji ya ce wa kalatil yahudu uzairu bunullahi wa kalatil nasara almasihu bunullah zalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون dukkan su Allah yace suna shirka cewa annabi Uzairu dan Allah ne shirka ne domin Allah bai da da cewa annabi Isa dan Allah ne shirka ne domin Allah bai da da to haka nan cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata kamar yadda maguzawan Larabawa suke faɗa shi ma shirka ne Allah bai da da duk wanda ya jingina masa da ya zama mushriki to annabi ibrahim bai taba haka ba to amma yahudawa sun ce ibrahim namu ne nasara ma sun ce ibrahim namu ne kafiran makka ma sun ce ibrahim namu ne sai allah yake ma kane ibrahimu yahudiyan ƙarya ne ibrahim baba yahude ba ne. wala Nasiraniyan baba nasari ba bane walakin kana hanifan musliman sai dai shi ya kasance akan tafarki miƙaƙƙe musulmi wa ma kana min al-mushrikina baya cikin mushrikai mana kaga kungiyoyi uku da suka ce nasu ne duk ba nasu bane ma kana ibrahimu yahudiyan baba yahude bane wala nasraniyan baba nasare bane wa ma kana min al-mushrikina ba mushriki bane da haka shi ibrahim musulmi ne wannan ta isa shaida da Allah zai wanke mutum da ita Allah ya wanke Ibrahim ya ce ba mushriki bane ba da ɗai kuma sannan ya masa shaida da yin ayyukan alkhairi wa ibrahim allazi waffa wa idhibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama da haka zamu fahimci wannan matsala cikin darasin da ya gabata arrabi'atu rabiatu mas'ala ta hudu fana'uhu ala sadatil awliya'i bi salamatihim min ash-shirki yaban da Allah yayi bisa ga shugabannin waliyai ta yadda ya kwanke su ya kubutar da su daga shirka shugabannin waliyai su ne annabawa an gane ko duk wani waliyi bayansu yake duk wani waliyi daga hasken su ya dosana to annabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya wanke su daga shirka wa qul alhamdulillahi alladhi wa qul alhamdulillahi wa qul wa qul alhamdulillahi wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikun wa kuli alhamdulillah ka ce godiya ta tabbata ga Allah wa salamuhu ala ibadihi alladhina safa kuma amincin Allah ya tabbata ga bayinsa da ya zaba susuwa annabawa Allahu khairun amma yushrikun lalle Allah shine mafi alkhairi sama da abin da kafirai suke yi na shirka alkhamisa mas'ala ta biyar kaunu tarkin ruqyati wal kayyi min haƙiƙin tauhidi kasantuwar dena yi neman tofi da gujewa yin sakiya ko lalas yana daga cikin tabbatar da tauhidi ba ta akai haramun ba ne, amma yana daga cikin kamalut tauhid cikar tauhidi ya zama baka neman tofi a wajen wani ba kuma ka kayin magani da wuta lalas sakiya idan mutum tauhidinsa ya kai tauhidi to waɗannan abubuwan baya tunanin su a gabansa ya ɗauka kawai allan da ya jarabce shi da kowace iri cuta shi zai iya warkar da shi kuma in ya so ya warkar da shi ko da magani ko ba magani zai warkar da shi in ko bai so ya warkar da shi ba in zai shanye duk magungunan duniya ba zai warke ba to wannan mataki ne na tauhidi da wasu daga cikin bayi suke kaiwa ba kowa ba kamar yadda bayani ya gabata shan magani ba laifi bane neman ai maka tofi ba laifi bane amma mataki mataki ne akwai wanda shi ya wuce wannan matakin baya shan magani kar ka ɗauka wai rashin wayewa ce don wani an ce baka shan panadol sai ya ɗauka wai ba gidaje ne kai baka waye ba kila saboda baka yi ba ne baka yi firamare ba baka yi jami'a ba a'a kai da kai sakandiren kai firamaren kake ɗirka panadol ɗinka ka ne bai kai ba kuma yaushe ne aka ce maka a addinin musulunci wayewa shine sai mutum yana da wata takarda ta shahada babu wannan in ka ce sai mutum yana da takarda kaza ko ya karatu a jami'a kaza sannan ya zama waye to ka ce duk annabawa da manzani da kaza ba su waye ba ba wata jami'a da suke karatu a cikin ta wannan wani abu ne na zamani da ya zo da shi ba laifi bane in an yi an gane ko to akwai wanda shi sa da tauhidin sa da tawakkalin sa ga Allah ya kai shi sababi a sa ba komai bane an gane ko to amma kamar yadda na gaya mana kar ka haɗa kanka da wancan in baka kai ba in ka kai ma shi kenan ba ma sai ka faɗa ba ba wani biki ba ne ake yi a naɗa mutum rawani an gane ko imani ne in ya kai tasirinsa da alamominsa sai su bayyana amma in baka kai ba to kuma ba za ka kai ba ko in baka kai ba to kuma ba za ka iya ba domin ba matsayinka ba ne ba da haka cikin bayin Allah akwai waɗanda ba sa neman a yi musu tofi in ba su da lafiya ba sa shan magani ballantana a kama cewa za a yi musu operation ba sa zuwa asibiti wai don a yi musu operation saboda sun san ita rayuwa lokacin da Allah ya ɗiba in yayi dole sai an tafi in za a tara maka duk likitocin duniya in kwananka ya ƙare ba su yi sassi ne ba ba su yi sassa hana ka mutuwa ba amma wani saboda imanin sa bai kai ba saboda raunin tawakkali yana ganin inda za a kai shi Germany kamar zai dan ƙara kwanaki <laughs> ba wani ƙara kwanaki da za ka yi amma dai tun da kai kana jin hakan a kai ka Germany magani ko ba haka ba to da haka dai wannan shine as-sadisa mas'ala ta shida kaunul jami'i li tilka al-qitali huwa at-tawakkul kasantuwar hada wa'ancan dabi'u na rashin yin tofi na rashin yin magani da wuta na rashin yin canfi da makamantan haka na daga cikin cikar tawakkali ga Allah ya zama ba ka da lafiya ka ce ba za ka sha magani ba Allah zai warkar da kai kuma ka yarda da hakan ka gamsu da hakan to wannan alama ce ta cewa tawakkalinka ga Allah ya kai inda ya kai kuma za ka gani in Allah ya yi nufin za ka warke za ka warke ɗin ko ba magani an gane ko yawwa to da wannan yana daga cikin cikar tawakkali ba a cewa wanda bai da shi bai da tawakkali amma dai tawakkalinsa bai kai na wannan ba domin kamar yadda muka faɗa tawakkalin hawa hawa ne imanin aji aji ne asabiatu matsala mas'ala ta takwas umqu ilmi sahabati li ma'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa amal zurfin ilimin sahabbai ta yadda suka gano cewa ba za su samu kaiwa ga abinda annabi ya faɗa ba sai sun yi aiki tukuru rashin ilimin wasu daga cikinmu da rashin gane wasu yake sa su fahimci kamar za su iya samun ɗaukaka a wajen Allah kuma ba tare da sun masa aiki ba wani yana jin yanzu kawai in ya miƙe ƙafa saboda yana wata ƙungiya ko yana wata ɗariƙa yanzu shi ya gama biyan Allah komai sai dai ma Allah ya masa ciko ko ya yi azumi ko kar ya azumi yana ganin ma masu azumi masu sallah ɓata lokaci suke yi to wannan jahilcinka ne ya ja maka haka in kana da wannan tunanin kuma ko da ana kiranka da suna wai masanin Allah ƙarya kake sai dai sanin shanu ko sanin gwari wai gwari ce aka ce kin san Allah da yake makociyar masallaci ce tace na san shi gida ga gida tunda tana jin ana cewa masallaci ɗakin Allah ko gidan Allah to ga gidanta ga gidan Allah da haka ta san Allah kaga wannan sani ne na gwari wanda ya san Allah girmama shi yake wanda ya san Allah ya fi kowa nisa nesa da saba wa Allah daman gwargwadon sanin ka ga Allah gwargwadon girmama ka gare shi shi yasa malamai suka ba da ka'ida man kana lillahi atqa kana lillahi aula duk wanda ya fita tsoron Allah to ya fika walittaka ita walittaka ba girman riga bace ba girman rawani bane tsoron Allah ne ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna allazina amanu wa kanu yattaqun imani da tsoron Allah shine walittaka to wanda ya fika wannan ya fika walittaka walittaka ba shine yi wani abin da ya saba wa al'ada ba a ce gashi kana tashi ko gashi kana tafiya akan ruwa wannan ba shine walittaka ba bokaye ma suna wannan to amma menene bambancin waliyin gaske da boka shine tsoron Allah shi boka baya tsoron Allah ko da zai yi wasu abubuwa na ban mamaki domin hatta abubuwan da ake na ban mamaki ta hanyar tsafi ai da yardar Allah suke yiwa in Allah bai yarda ba zai ba wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi iznillah Allah ya ce zo kai duk abin da suke in ban yarda ba zai yi ba ina fata an gane to da ka sahabbai ilimin su ya kai ta yadda suka gano ba a cin moriyar Allah sai an bauta masa ba a samun gara basar Allah sai an yi masa ne da'a amma duk wanda yake jin cewa shi zai iya cin banza bai ba Allah ba kuma ya mutu ya shiga aljanna to ƙarya yake jahili ne bai fahimci Allah ba bai fahimci inda aka dosa ba annabawa su suka fi kowa sanin Allah amma mu gani a cikin su akwai wanda ya daina sallah kan ya mutu a cikin su akwai wanda ya da'awar almajiransa ku daina sallah na tsaya muku a wajen Allah duk ba su taba haka ba bal kullum abin da suke nuna mutane ku kiyaye Allah ku kiyaye Allah domin shi Allah subhanahu wa ta'ala in kana tsammanin ba zai ba sai yi an gane ko in ka kiyaye dokokinsa ba abin da ba zai iya maka ba amma kana saba masa ka ji cewa wai kai ɗan lelansa ne to baka isa ba ko kai waye zai karya ka ko kai waye annabi ne cikin annabawan Allah annabi Yunus ibnu Matta yayi tsammanin zai saba wa Allah Allah ya kyale shi dan shi annabi ne Allah bai masa izinin ya bar garinsu ba, ba yayi hijira ya fita Allah ya ce wa zannuni iz zahaba mughadiba da ma'abocin kifi yayin da ya fita daga garinsu a fitace wa zanna na naqdir alaihi yayi tsammanin wai ba za mu dau mataki a kansa ba in yi ba za mu disulin ɗinsa ba amma kuma sai abin ba haka bane, an gane ko ubangiji ya ce yana fita kuwa sai muka jefa shi a cikin teku muka cikin kifi cikin duhun dare to sai gane ashe laifi yawa Allah ya yi gaban kansa fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin take sai ya komo ya tuba ya saranda to sannan sai Allah ya karbe shi to wannan darasi ne dan a tauna tsakuwa aya ta ji tsoro in akwai wanda zai saba wa Allah Allah ya daga masa kafa to annabi ne in ku annabi zai saba wa Allah Allah ya gwada masa ya ladabtar da shi to sai ka saba wa Allah ka dauka zai kyale ka yana daga cikin hikimar Allah shi yasa bai da da bai da jika bai da mata bai haifa ba ba a haife shi ba bai da sarkai saboda ya dilin mutane daidai da daidai kowa a wajen bawa ne wanda ya fi ka kiyaye ka'ida shine zai fi ka zama ɗan lele in kullu man fi samawati wal illa ati rahmani abdan duk halittar da ke sama da ƙasa bayan Allah ne Kullum lahu qanitun tun dukkaninsa masu masa biyayya ne in ya fi ka biyayya ya fi ka samun garaɓasa ya fi ka samun dama ubangiji ya fi sama da kai amma da kai da shi duk bayi ne daidai da daidai aka yi ko fifikon kawai tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku daraja da girma a wajen Allah wanda yafi ku tsoron Allah to sahabbai sun fahimci haka kishiyar haka jahilci ne shi yasa a yau zaka sha mamaki waɗanda suke cewa sun zama alloli ko suke cewa sun yafe sallah idan an ce musu jahilai sai wani ya ce ya za a ce jahilai wasu su ba sun haddace qur'ani wasu su ba sun ya suna jin larabci duk da haka jahilai ne domin me ilimi aiki ilmu illa illa bil'amal ba wai tarin abin da ka haddace shi yake nuna ka zama malami ba a addinin musulunci amma hanga ta addini amma hanga ta duniya ce kana da certificate din Cambridge kana da na Oxford kana da kaza ya ce malami ne kai ko da ba za ka iya difendin din certificate din naka ba amma a wajen Allah ilimi kawai aiki mai karamin ilimi in yana da aiki ya fi kowa a wajen Allah ba yawan abin da ka haddace ba ba yawan abin da ka sani ba yau Allah za ka yi wa da abin da ka sani aikinka shine darajarka kuma shine iliminka to kaga da wannan zai nuna maka sahabban annabi sun fi kowa ilimi domin sun fi kowa fahimta sun fi kowa aiki da ilimin a cikin sahabbai akwai da yawa wanda ba su haddace qur'ani ba amma ba za ka hada su da wanda suka haddace qur'ani kuma a yau ba dan ba ɗaya suke ba abdullahi dan masud yake ba da labarin yadda suka karatu a gaban annabi yace mun kasance muna koyan aya goma goma ne aya biyar biyar a gaban annabi sai ya fassara mana sai mu tafi mu je mu haddace sai mu yi aiki kafin mu dawo a dora mana sabon karatu sai mun aikata abin da ayoyin suka kunsa yace fa ta'allamna al-ilma wal amala ma'an sai muka koyi ilimi da aiki a tare yasa ba za ka hada su da wanda ba su ba an gane ko ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa shekara ashirin ne ina son in yi aiki da wata aya kwaya ɗaya amma ta gagare ni ni kuma ban haƙura ba ita ce ayar da Allah yake ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha an gane ko sai Allah yake fa in qila lakum irji'u farji'uhu azka ya ku wadanda suka yi imani kar ku shiga wani gida in dai ba gidanku bane sai kun nemi izini kuma kun yi sallama in ka ce assalamu alaikum wa alaikum salam karka kutsa gidan mutane sai ka ce kuma in shigo in an ce shigo shigo in ba a ce shigo ba aka ce koma karka ji haushi yi tafiyar ka haka Allah ya ce karka ce yanzu ni zan je in shigo ko kuma kawai ka shiga in ka shiga suka maki ka da sanda sun yi daidai inda ba gidanka bane to ya ce shekara ashirin ne ina bin gidajen mutane in na ce salamu alaikum aka ce wa alaikum salam in shigo sai a ce shigo sai in ci kash ina ma a ce in koma dan da an ce in koma to na yi aiki da wa in qila lakum irji'u farji'u an ce ku koma ku koma to yanzu dan Allah wannan ayar kaga abin da take magana akai din ba fa wajibi bane musahabi ne abin da wannan yake nuna maka su sahabbai sun wuce wajibai yanzu competition din su a ne a mustahabbi suke yi sun wuce maganar rige-rige akan sallar jam'i akwai wanda za a ce maka shekara arba'in bai taba ganin ba a taba ganin imini eh, ne shekara arba'in kada kamata sala ba ta taba wuce shi ba bai farka'a ba shekara arba'in kada kamata sala kullum a gaban sa ake ikama shekara arba'in bai yi nisan din ikama ba shekara arba'in bai taɓa ganin ƙeyar wani ba sai ta liman ma'ana a sahun gaba yake shekara arba'in bai taɓa mishin ɗin sahun gaba ba yanzu kai kwada za ka sa wa kanka a samin sati ɗaya ba kai mishin ɗin sallah ba wallahi sai ka ga yadda za ka canja ka gwada ka gani yanzu da a ce duk yadda muke cikin masallacin nan mu yi alkawari mu gwada sati ɗaya wata ɗaya billahi lazi matsalolinmu na iyamu ko da ba na duka najeriya ba sai sun rabu sai sun rabu ka gwada wannan ka gani sai ka ji lafiyar jikinka ma sai ta canja samun ka sai ya canja farin cikin ka sai ya canja zaman lafiyar ka a gidanka da iyalanka sai ya canja shi yasa suka fi mu zaman lafiya iyayenmu a wancan lokaci saboda sun fi mu ban Allah sun fi mu ban Allah to ka duk wanda ya ba Allah Allah rage masa matsalar rayuwa yake amma kana nesa da shi yana tunkudo ma matsalar rayuwa domin dole rayuwa ɗayan biyu ce ko ka ba Allah ko ka sha wahalar duniya walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها فلما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا هنا إذا قائلا ضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان عند ذا إيماني كذا أذونا لا فيها وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم an غدقا da za su tsaya akan tafarkin mu inji Allah mu kuma da mun kore musu matsala ba fari ba kaza ba kidnapping ba duk ba wai matsalar kidnapping ba da cututtukan zamani ma sai ka ji babu su kwata kwata gwargwadon imanin ka da Allah gwargwadon biyayya ka ga Allah gwargwadon yadda matsalolin rayuwa za su rinka raguwa a gare ka na matsala ta takwas. hirsuhum ala alkhairi kwadayin sahabbai wajen ayyukan alkhairi da sun ji alkhairi rige-rige suke yi da annabi ya ce a cikin al'ummarsa akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba yanzu ka ya ka gaya ma shiru za ka yi saboda abin bai ɗaɗa ka da ƙasa ba amma da ce aka yi gaban dirɗin dubu rige-rige za ka yi ka karɓa ga sababbin kuɗi yanzu wa zai canja a nan ba ya saba da ƙyar kowa sai ya karba amma yanzu da za a faɗi wani aiki na aljanna wani aiki mai falala in ba kai wasa ba a cikin mutum ɗari da za su ji da wuya biyu za su aikata to kaga wannan yake nuna kwaɗayin mu da alkhairi ƙasa yake zilaman ga san abubuwan duniya sama suke shi yasa idan wani uzuri yana hana ka zuwa masallaci yadda za a gane uzurin na gaske ne a ce ana raba dubu dubu duk sallah kaga za ka yi misan shi yasa annabi ya ce yadda za ku gane masu kin zuwa masallaci munafakai ne ba uzuri ne da su ba da a ce ana rabon dubu-dubu to ko da jan ciki sai sun zo ko da rarrafe sai sun zo amma da ke sun san ba dubu-dubun duniya za su samu ba ita dubu-dubun lahira ba damuwa suke da ita ba sai jiyon ya ce ai na yi ma a gida ai ba komai mu ma ma yi a nan a majalisar mu kai da ka su sahabbai fadayin alkhairi ne da su da sun ji aikin alkhairi ba babba ba yaro da sun ji abin da za a samu ladan Allah ba babba ba yaro mu kuma kishiyar haka in duniya ce haka yanzu mu za ka samu wani da wani ana faɗa saboda me saboda kwastomansa ya daina zuwa wajensa ya koma zuwa wajen abokinsa su ka sahabbai kwastoman suke tura je ka wajen dan uwana ka siya su in dai akan duniya ce ba za ka ga zulama su ba a nan za ka ga kararsu za ka ga kawaicinsu wani abin mamaki da ya taɓa faruwa an je yaki an dawo sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku an musu jina-jina kowannen su yana kwaɗayin ruwa ruwa makwarwa ɗaya zai iya sabin ɗin rayuwarsa suna kwance duka sheme sheme kowa yana ruwa sai aka kawo ruwa na farkon za a bashi sai ya ji na biyu sai ya ce a kai masa ya ji na biyu ya ce ruwa ya ce ku kai masa shi ya haƙura na biyun shi ma an je za a bashi sai ji na ukun yana ruwa sai ce ku kai dan uwana kan a kai ga na ukun ya mutu kan a dawo da na biyun ya mutu kan a je na tsakiyar ya mutu duk sun mutu a kan sadaukarwa da junansu makwarwar ruwa ɗaya. amma yanzu wani mahaifinsa ba zai iya bashi makwarwar ruwa ɗaya don ya rayu ba shi ya kawo shi duniya amma Allah ba zai iya bashi ba kuma a irin wannan tsarin muke tsammanin za mu zauna lafiya ba za mu zauna lafiya ba za dai mu rayu yadda muka rayu mu daddaku in an yi sa'a dukan ya taraita a nan amma layan ba wasa ba a je can a dora wallahi shine babban abin takaicin dala nan ta wahal da kai naira ma ta wahal da kai sababbin kuɗi su wahal da kai yi canji gab da zaɓe a ta ka duk hankalinka ya tashi kuma ba garanti ba ne fa za a yi zaɓen da kai duk wannan barazanar da kake gani da tashin hankalin in gada da hankali sirrin ɓoye ya fi yamma da hankali ita ce ne mutuwa ana gobe jajiberin zaben za a ɗauke wasu kuma wallahi ba cuta ba komai kuma wasu nan ta yi da ni a ciki ta yi da kai ta yi da ɗan takarar jam'iyyar ka ta yi da ɗan takarar jam'iyyar ta ta yi da ɗan takarar jam'iyyar wa ne ba yi garanti amma tare da haka mun fi kowa ganganci Allah ya sa mu dace السادسة التاسعة مسألة ترى فضيلة هذه الأمة bilkan kamiyyati wal kayfiyya falalar wannan al'umma a dunkule da kuma a wawware an gane ko domin cikin waɗanda annabi ya faɗa na al'ummomin da za su wuce a filin tashin alkiyama ba a ce a cikin su akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna fure ba babu sai a cikin wa sai a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan kaga a dunkule falalar al'umma ce domin ana maganar al'umma to kowa ya shiga ciki tare da cewa ko a cikin al'ummar wasu sun fi wasu wasu ne suke cin albarkacin wasu amma dai mutuwar yawa kaka in an ce al'umma to ko da ni da ni a ciki kai ma a ciki kowa ma a ciki an gane ko to sannan kuma in za a yi magana ma ta falala ɗaiɗaiku za ka ga cikin wannan al'umma ana samun zara zarata ɗaiɗaiku waɗanda suka yi fice wanda wannan yake nuna maka ita wannan al'umma ita tafi kowace al'umma a dunkule da kuma a wawware al'ashira mas'ala ta goma fadilatu ashabi Musa falalar sahabban annabi Musa su ma suna da yawa annabi Musa yana daga cikin abin da Allah ya albarkace shi da shi shi ma ya samu yawan mabiya domin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin karatu in ba a manta ba ya ce yana tsaye kawai sai ya ga duhuwar wasu mutane taron jama'a da yawa ya ɗauka shine da al'ummarsa sai aka ce a wannan musa ne da al'ummarsa ma'ana kaga shi ma musa ya samu ne yawan mabiya yana daga cikin falalar annabi allah ya albarkace shi da yawan mabiya mabiya ta fuskar imani da shi da goya masa baya to annabi Musa ya samu wannan falalar manzo Allah kuma ya ɗari dukkan sauran annabawa sallallahu alaihi wa sallam alhadiyata ashar mas'ala ta goma sha ɗaya ardul umami alaihi alaihi salatu wassalam bijiro da al'umomi gare shi amincin Allah ya kara tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya nuna masa majigin abin da zai faru a tashin alkiyama tun ba a je ba sai da aka yi masa majigi aka nuna masa ga yadda mutane za su rinka wucewa ta gaban Allah subhanahu wata'ala wasu su je wuta wasu su je aljanna ga yadda za a yi hisabi manzo Allah kadai Allah ya nuna wannan cikin annabawa ba wani annabin da aka yi wa majigi na abin da zai faru a tashin alkiyama sai shi to kaga wannan ya nuna fallalarsa da darajarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam الثانية عشر مسألة تقوم شابيو أن كل أمة تهشر وحدها مع نبيها kowace al'umma za a tashe ta a ranar tashin alkiyama a tattara ta ita kaɗai da annabinta su zo su wuce yadda muka rayu daban-daban haka za mu wuce ranar lahira gaban ubangiji daban-daban annabi musa ya wuce da al'ummarsa haka za su zo su wuce annabi isa ya wuce da al'ummarsa haka za su zo isu isu su wuce annabi ibrahim nuhu idris salihu shu'aibu da sauransu duk da mu mu ne al'ummar ƙarshe amma mu za mu fara wucewa shi yasa manzo Allah yace nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamah mu ne na ƙarshe a zuwa duniya amma a lahira da mu Allah zai fara hisabi mu za mu fara wucewa albarkacin annabinmu wanda za su shiga aljanna na cikinmu su za su fara shiga wutan ma na cikinmu ne za su fara Allah ya tsare mu الثالثة عشر مسألة تقوم شاء uku. qillatu man istajaba lil anbiya karancin wanda suka amsa wa annabawa duk da cewa annabawa da yawa sun samu mabiya da yawa amma ka sani tunda Allah ya yi duniya mutanen banza suna fin mutanen kirki yawa tunda Allah ya yi duniya haka take haka ya tsara ta ba a taba yin wani zamani da mutanen kirki suka yi 50-50 ma da mutanen banza ba kullum mutanen banza kafirai su suke fin yawa shi yasa yawa kullum ba abin yabo bane a wajen Allah dan zaka karanta alqur'ani tun daga fatiha zuwa nasu duk inda Allah ya faɗi yawa sai ya kushe aktharuhum la yaqilun aktharuhum la yu'minun wa in tu'i akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah walakin aktharakum lil haqqi karihun da haka Allah yana kushe yawa saboda mutanen banza galibinsu sun fi yawa saboda kururuwar shedan ta fi shiga zuciya an fi biye mata yanzu ka je masallatai duk cikar da masallaci yake in ka je stadium ko gidajen gala sai ka ga masallaci bai tara komai ba duk cikar da filin idi yake ka je filin kamfen din siyasa yan kwaya da yan wiwi da masu daga makamai da ashare ashare sai ka ga sun fi yawa to haka Allah ya duniya tun farkon ta kuma haka za ta kare shi yasa ma wasu daga cikin annabawan zaka samu ba ma wanda ya imani da su wani annabin ma kwata-kwata mutum ɗaya ne ya imani da shi annabi nuhu duk da daɗewar da ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi amma Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda suka yi imani da shi sai yan kaɗan wasu malamai suka ce yan kaɗan ɗin mutum saba'in ne duk duniya fa yi wa wa'azi shekara dubu ba hamsin amma mutum saba'in suka yadda wasu suka ce kai mutum bakwai ne ma qalil ɗin bakwai ne hadisi annabi ce wani annabin zai zo ya wuce ta gaban Allah a ranar tashin alkiyama shi kadai ba kowa tare da shi abin nufi ba wanda ya imani da shi ko a gidansa ba imani da shi ba shi kadai zai wuce wa nabiyun wa laisa ma'ahu ahad wani annabin ko mutum ɗaya babu tare da shi an ce wani dan siyasa an yi zaɓe aka yi masa rigin na bala'i shi dai ya taho a gidansa da matarsa da 'ya'yansa duk akan za su danna mar amma da aka zo aka gama zaɓe aka buɗe akwatin aka irga sai aka ga sai mutum ɗaya ne ya zaɓe shi kaɗai ya ce wannan rigin ɗin akwai rainin hankali ma na hamma ta ta <laughs> ƴaƴana duk ba su danna min ba wasu annabawan ko matansu ba su imani da su ba kaga wannan yake nuna maka dai karancin mutanen kirki da mutanen kwarai to abinda ake so duk da karancin mutanen kirkin nan ka zama cikin su shine riba domin in duk duniya suka shiga wuta ka shiga aljanna kai kai riba in duk duniya suka shiga aljanna ka shiga wuta kai kai asara to kar ka yadda kai asara duk iya abin da kake iya yi na kai riba to kai arrabi'ata ashar mas'ala ta goma sha hudu anna man ahadun ya ati wahdahu duk annabin da ba wanda ya yi imani da shi a ranar lahira shi kadai zai wuce ai masa hisabin zai shiga aljannarsa الخامسة عشر مسألة تقوم شابير ثمرة هذا العلم ريبر دكي كركشن فن ونن علمي نتوى وإن كتبت التوهيدي ذاك شغاء الجنة بابه ثاني wannan باك رمى ريبا ba ce ba domin sanin abin da zai kai ka aljanna akwai abin da ya shi muhimmanci a wajenka kamar yadda sanin abin da zai tseratar da kai daga wuta akwai wanda ya kai shi muhimmanci babu ai ita rayuwar gaba ɗayanta gwagwarmayar ɗayan biyu ce a gujewa wuta a shiga aljanna a wajen mai hankali duniya ba abin da ya fi wannan duk faɗi tashin da kake yi ƙoƙarin shiga aljanna ne da ƙoƙarin gujewa mai wuta to kaga sanin wannan kwa babu abin da ya kai shi muhimmanci wa huwa adamul iqtirar bil kuma sannan ka sani kada ka ruɗu da yawa wa adamuz zuhdi fil qillati kuma kada ka kyamaci kaɗan a koda yaushe an gane ko in ka gane da yawa wani lokaci taron tsuntsiya ne ba shara haihuwa yuyuyu ce to ba kowane lokaci ba ne yawa zai rinƙa maka kwarjini kada yawa ya rinƙa maka kwarjini kullum abin da za ka rinƙa lura da shi menene hujjar mutane ba yawansu ba duk kano sun haɗu a kan kaza amma karya ne ba ruwan allah da wannan haɗa taron yuyuyu ne ba zai wa allah kwarjini ba amma mutum ɗaya ne yake kan gaskiya to shi allah ke tare da shi annabi ibrahim shi kadai ya rayu a duniya akan gaskiya duk mutanen duniya a lokacin sun saba masa akan ƙarya ba su da gaskiya shi ke da gaskiya amma shi kadai Allah ya tsayawa ya taimake shi ya ba shi tsaro ya ba shi kariya kuma ya kira shi da kai kadai gayya inna ibrahim kana ummatan annabi ibrahim kai kadai gayya ne saboda me saboda ya tsayawa gaskiya kuma duk yawan makaryata in ta tsaye da gaskiya wallahi ba za su yi nasara a kanka ba ko ba daɗe ko ba jima sai gaskiya ta rinjaye ƙarya to da ka mu fahimci wannan sanin wannan zai taimaka maka a rayuwa zai sassaita maka tunani ta السادسة عشرة مسألة تقوم شاشدة الرخصة في الرقية من sauki na أن ya iya yin tofi ko كو أي sakamakon cuta ta تكمبن baka ko kuma guba ko dafi kamar yadda a cikin hadisi a cikin karatu don mun ci karo da wannan idan mutum ana zargin an masa kambun baka za a iya masa shi shine tofi ya sha don ya warke ba laifi ba ne wannan idan mutum wani abu mai dafi ya cije shi kunama ko maciji ko wani abu ana iya masa tofi a bashi ya sha kuma in Allah ya so sai ya warke wannan duk babu laifi duk mun karanta wannan a hadisi to kuma ba sai iya waɗannan cututtukan ba waɗannan an ba da su ne a matsayin ne Sample. duk wata cuta ma a iya mata tofi ba laifi ba ne riko ne da sababi asabi'ata ashar matsala ta goma sha bakwai umku ilmi salafi zurfin ilimin magabata na kwarai sahabbai da wanda suka biyo bayansu, su li qawlihi saboda faɗin ɗaya daga cikin magabata kad a hasana manin ta ha'ila ma sami'a duk wanda ya aiki da abin da ya sani na ilimi ya kyautata ko ba haka ba da ya ce eh, da aka tambaye shi aka ce wane ne kai ya ga tauraron da ya haske jiya ko man ra'a kaukaban ladin qadda bariha sai ce ana ni ne sai ce walakin lam akun usalli ko lasu amma kuntu fi salatin amma fa ni ba sallah nake ba walakin ni ludiqtu sai dai wani abu ne mai dafi ya cije ni dafin ya hana ni bacci sai ce idan fa ma amilta to me kai ala irtaqaitu nay tofi yace saboda me me yasa kai ma hamalaka ala haza me yasa kai tofi yace hadithun haddathani ash-sha'bi hadisin da sha'bi ne ya karantar da mu yace la ruqyata illa min aynin aw huma ba a tofi sai ga wanda aka tambun baka ya same shi ko kuma dafi ya same shi sai ce da kada a hasana maninta ha ha'ila ma a to wanda ku yi aiki da abin da ya ji na ilimi ya kyautata wa kansa to kaga wannan ka'ida ce suka bamu duk wanda ya aiki da iliminsa to zai zauna lafiya kuma ya kyautata wa kansa da kansa wanda kuma ya san ilimi ya ki aiki da shi fa ba zai zauna lafiya ba kuma bai wa kansa adalci ba da haka walakin kaza wa kaza sai dai kaza da kaza fa'alima annal hadith al-awwala la yukhalifu thani ko fa'ulima sai aka gane annal hadith awwal hadisi na biyu la yukhalifu ath-thani ba cin karo da nabiyin nabi da annabi yace wanda za su shiga aljanna mutum 70 ba sa tofi ba sa kaza ba sa kaza na farko kuma yace an yi tofi akwai cin karo kenan ba cin karo ba sa tofi saboda imaninsa da tawakkalinsu ya kai wayancan kuma suna tofi saboda ba su kai ba ba shi kenan ba kamar jarumtaka ce wajen yunwa wani zai wuni bai ci ba amma wani ba, ba zai iya ba to wanda ya wuni bai ci ba ya zauna lafiya da wanda shi kuma ba zai iya wunin bai ci ba waye ya yi ba daidai ba ba wanda ya ba daidai ba kowa ya yi abu ne daidai ikonsa an gane ko akwai wanda zai ce maka shi sai wuni bai sha ruwa ba kuma lafiyar tsakau kalau amma kai ka juru ni baka sha ruwa ba to ka kiyaye me zai biyo baya lafiya lafiya ce yanzu wani sai ya zura a guje ya tafi bakin titi kuma ya je dire tsab ba wani hakki amma kai ko ba gudu kai ba ka tafi da sauri da sauri in ka kai in ba ka ba sai ka kwanta an baka ruwa to waye ya ba daidai ba ba wanda ya ba daidai ba ko ya yayi ne daidai ikon sa fatta kullaha a as-saminata ashar mas'ala ta goma sha takwas bu'udu salafi an madahil insani bima laysa fihi magabata na kwarai suna nisantar ayabe su da abin da suka san basu aikata ba ba sa da ci da buguzun ba su da ci da buguzun ba kamar irin mu bane yanzu yanzu ka san jiya da daddare ba kai sallah ba amma yanzu da zaka fito taron daurin aure wani maroke ce eh kaga wani mai kwana sallah ba za ka ce masa ƙarya kake ba ni ba wata sallah da ni sai ma ka ji daɗi kana eh ba dama ne kana ƙara saba riga to su ba sa irin wannan wannan laifi ne a wajen Allah in baka yi abu ba karka nemi yabo da shi domin asali Allah ake wa ba mutane ba dan mutane sun yabe ka in baka yi ba a wajen Allah aikin banza ne ubangiji madaukakin sarki ce la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhumadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azabi wa lahum azabun alim kada ka tsammaci waɗanda suke alfahari suke tinƙaho bima a tau da abin da Allah ya hore musu wa yuhibbuna kuma suke san an yi humadu a yabe su bi malami ya fa'alu da abin da su aikata ba in mai mulki ne ya ta cika baki da mulkin a zo a yi ta sharara ƙarya shi da kansa zai rinka ɗaukar hayan makareta suna zuwa gidan rediyo suna cewa ya yi kaza kuma bai ba ana yi masa yaban ƙarya kuma yana biyan kuɗi saboda yana jin daɗi yana tsammanin in ya yaudari mutane zai yaudari Allah Allah ba za ka yaudari Allah ba ya Allah ce to irin waɗannan kada ka taɓa tsammanin za su tsira daga azaba azaba mai raɗaɗi tana nan tana jiran su to da haka in ka karanta tarihin sahabbai duk abin da mutum bai ba in wani ya ce masa ya yi tsayawa yake cewa a ni ban ba ni ban yi ba an gane ko yanzu misali wata rana annabi yana zaune a masallaci wani mutum zai shigo sai annabi ya ce yadkhulu alaikum rajulun min ahli aljanna yanzu dan aljanna zai shigo shi kan ya shigo bai san annabi ya faɗi haka ba a kansa ya shigo ya zauna haka dai shaida ta manzo Allah ya gaskiya ce ko ya ce dan aljanna zai shigo gari ya waye aka sake zama a irin wannan lokacin annabi ya sake cewa yanzu dan aljanna zai shigo sai ga wannan mutumin na jiya ya sake shigowa kwana na uku ma ana zaune annabi ya sake cewa yanzu dan aljanna zai shigo sai gashi ya shigo sai ɗaya daga cikin sahabbai hankalinsa ya tashi kishi ya motsa dan su ba kafuwa na mota ko ka bi shi gida ke motsa kishin ba a ce za ka shiga aljanna ina waje to a nan ne za ka gudu in duk kudin su za su bayar dan su ba su samu shiga za su iya amma yanzu kai ta cewa za a shiga aljanna ina ruwansa ba ruwansa amma a ce abokinsa wane ya sai rumfa gefensa ya kara. to in ba a wasa ba ranar ba zai iya bacci ba ya za a yi shi ma duk bala'i ko da rance sai ya ko da cuwa-cuwa ko da haram ba da babakere shi ma sai ya ƙara rumfa kuma aikin banza ne tafiya za ka yi kabarta ya za a yi wane ya sai fili kusa da gidansa wane ya ɗora bene shi bai ɗora ba wane ya mu tashin hankalinmu kenan amma su ba wannan bane abdullahi dan amr dan azai ce tunda naga sau uku annabi yayi wa mutumin nan shaida da cewa dan aljanna ne sai hankali na ya tashi sai kishi ya motsa min na fara bin diddigin in ji me yake yi har ya samu wannan shaida sau uku ko sau ɗaya annabi ya ce kai ɗan aljanna ne an gama amma ya maimaita sau uku kuma a kwanaki mabambanta a lokuta mabambanta da shi kenan abdullahi ɗan amur ya ce sai na je na samu mutumin sai na ce masa bawan allah dan allah kai mun uzuri ka bani masauki mun ɗan samu saɓani da babana a gida ya ɗan yi fushi ina son ɗan bashi kwana biyu in ya huce sai in koma sai ce ba komai ka zo mu rinka kwana shi kenan ya sauke shi a gidansa ashe shi CID ya zo masa ya ga me yake yi da daddare ya ɗauka irin da daddaren nan ba bacci sallah kawai ake da karatun Qur'ani da rana kuma ba cin abinci azumi ake yace ce kwana uku ne ina zura masa ido da daddare sai naga ga sallar da nake ta dare ta fita sa da rana ban ga yana wani azumi fiye da na ba azumin da nake ya nasa karatun ƙur'ani na ya fi nasa komai na wani ibada ya nasa da muka yi kwana uku na tabbatar haka yake ba wani ganin bako ya zo bari in canja rayuwa haka yake normally Yake kawai rana ta uku nace masa bawan Allah da nazo nace maka mun yi sabani da babana ba wani sabani da muka yi da babana zuwa ne in ga me kake yi sau uku annabi yana ce mana ga dan aljanna zai shigo sai mu ga kai ka shigo dan Allah wai me sirrin kana da wata ibada ne ta musamman da kake yi wanda ba mu sani ba sabanin wacce na gani yace yadda ka gannin nan haka nake yadda ka gannin nan haka nake yace to amma na san in akwai wani sirrin da ya sa na samu wannan daraja abu ɗaya ne yace shine duk lokacin da na zo kwanciya bacci ina tabbatar da ban kwanta da haushin wani ba a raina duk abin da aka yi min na haushi da na zo bacci na yafi yace eh to da wannan kafi mu tsarkin zuciya ya fi kwana sallah shi yasa sahabbai da yawa da kake gani ana gaya maka su ba abin da suka fi mu da shi ƙolin ƙoli na farko sama da ni Harkin zuciya wani sahabin an karanta maka rayuwarsa da sallarsa da sallar ka kafi shi yawan sallah amma imanin ya fi ka na gaske kai naka dan jabi ne muna bara muna karuwa ne haɗawa kake yi bibiyu amma su forward ne kawai wannan shi ne Allah ya sa mu dace sha tara, مسألة تقوم faɗin Annabi da ya ce da Ukasha. anta minhum kai kana cikin su alamun min alamin nubuwa wannan alama ce daga cikin alamomin annabta domin ba wanda ya isa ya bada aljanna in ba ba in ba Allah ba sai annabi a duniyan nan wani ya ce maka kai dan aljanna ne to sai dai Allah ko kuma annabin sa. shi kuma annabi Allah ne yake ce masa gayawa ne wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidansa a gajiye sai matarsa na Khadija ta tashi da sauri bayan ta ba shi wajen zama ya zauna sai ta tafi ta je ta kawo masa ruwan sanyi wannan bajintar da ta yi Allah ya turo mala'ika jibrilu daga saman sammai bakwai ya zo kan ta dawo fa ta je ta ɗauko farau-farau ko ruwan sanyi jibrilu ya zo jibrilu ya ce ga khadija nan farau-farau za ta kawo maka kuma Allah yana kallanta amma ya ce in maza in zo in gaya maka kai mata albishir Allah ya yi mata albishir gida a aljanna na zinare da zinare ba na bulo da bulo ba an kaji bulo ba Ka ji bulo da bulo duniya ce na zinare da zinare gidan da babu hayaniya babu hargowa sannan ba wahala a cikinsa ana tsaka da haka jibrilu suna hira da annabi sai ga na kadiya ta dawo sai manzala ya ce Allah ne ya turo jibrilu yanzu da shi muke magana kadija ba ta ganin jibrilu amma annabi yana ganin sa Allah ya turo Jibril ya ce in gaya miki yana gaishe ki tukuna da farko inna Allah yuqri'uki salama Allah ya ce a gaishe ki Khadija kuma ya nemi ki albishir da gida kaza da kaza da kaza da kaza nana Khadija ta ce to Allah shi ne sallama shi ne aminci shi Allah in ya yace assalamu alayka baka ce masa wa alayka salam sai ka ce Allahu huwa salam Allah shi ne assalamu sai ta ce wa alaika wa ala jibril assalam kai kuma da jibrilu kuma ina gaishe ku ya ma'aikin Allah to kaga manzo Allah shi yake da lasisin yace kai dan aljanna ne amma yau sai mu ta jin abin ne daga can daga can ba mu sani ba aljanna wace lambu na dawakin toba ko lambu na amma Aljanna sama aljannar Allah wani ya bayar a duniya to wai shi din ma yana da ita ne tukuna ba ka da abu ka ba da shi kuma abin nan kai ma kana so ka wannan ka ta kai ka sassaɓa ba imani ba ce ka sassaɓa ce Allah ya sa mu dace duk wanda ya ce na baka aljanna ka yadda ka ji shi hauka fa shi ma mahaukaci ne amma taka tafi kasa in dai ka yadda abin tambaya shine to daman kana da ita ne kai ma to ina taka in fara gani ko ba haka ba amma rainin wayo ne kawai saboda mutane sun saki Allah dole shaidanin mutane su ta wasa da hankalinsu abin da zaka iya gane shi da karamin ilimi amma sai ka kasa gane shi saboda ka saki Allah saboda ai asali kwakwalwa ba ita take juya kanta ba in ka ba Allah sai ya sa kwakwalwa ka tarin aiki da kyau in tattaqullaha yaj'al furqanan in kuka kiyaye dokokin Allah dan fa wannan ba za su yi muku fa wannan ba amma matukar baka ba Allah ba ya kyale ka da kwakwalwa ka to wanda ya fi kawai zai buge ka zai bitin din tunanin ka ya bitin din ka ya kwace ma kuɗi ya ce ya baka aljanna ka ji hauka ya kwace ma kuɗi kuma ya baka aljanna kenan ma aljanna ta sai wace ya kwace ma kuɗi ya ce ya baka maganin kasuwa na irin rainin hankali ya kai wannan ka kwace kuɗi ka bada maganin kasuwa to maganin kasuwa menene shi akwai maganin kasuwa da ya kudi kuɗi to saboda baka da hankali ne ka saki Allah shi yasa dole a yi maka wayo kuma zaka ka sha mamakin wanda zai ma wayan a rayuwance ka ji shi a zahiri wani bigidaje ne kai ku profesa ne wani bigidaje ne kai ku sanata ne ko makaranta bai taɓa zuwa ba amma kai ne ɗan majalisar da kuke wa ƙasa doka amma wallahi wani a ƙauyen ƙauyo zai buga ƙwaƙwalwarka ya damfare ka ya ci banza saboda ka saki Allah ƙwaƙwalwar ba za ta yi aiki ba lahum qahuna biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha haka Allah ya ce wa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya bijire mana sai mun hada shi da wani bagidaje ko na mutum ko na aljani ya ta buga kwakwalwarsa ya ta damfararsa ya ta wanke shi Allah ya kiyaye kuma ba za ka gane ba sai lokacin da ya kai ka ya baro yana ta cewa za ka ci zaɓe za ka ci zaɓe yana ta karɓe ma kuɗi sai an faɗi ya ce kai ai akwai 2024 tana nan zuwa a'a 27 ta za a 23 ce ai akwai 20 to ga ya san da hakan ya kwace ma kuɗi ba ya baka da kuɗinka ba Allah kiyaye al-ishiruna matsala ta ashirin fadilatu ukasha falalar ukasha ta bayyana cikin wannan hadisi cikin wannan karatu da muka yi ukasha yana daga cikin sahabbai da aka yi musu albishir da aljanna domin annabi ya ce anta minhum kana cikin su yana nufin cikin mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna babu hisabi babu wata azaba free of charge Allah zai ce zo ka shige udkhuluha bi الهادية والعشرون مسألة الهادية والعشرون مسألة عشرين دقيقة استعمال المعارض المعارض أمباني دا ماجي وجن كرنتروا kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa amfani da majigi dan ya ilmantar da shi an nuna masa majigin abin da zai faru a ranar tashin alkiyama alhalin lokacin bai ba to da haka wannan yana daga cikin hanyoyi na koyarwa wanda Allah ya amfani da su kuma har yanzu zamani yana ci gaba da amfani da su za iya zuwa ana so a bada wani course yanzu a sa projector ana yi ana nuna hoto wannan ba laifi bane ba kamar yadda akwai salo na tambaya so da dama qur'ani Allah zai yi tambaya wani lokaci ya bari a amsa wani lokaci kuma ya ce ga amsar wannan duk teaching method ne hanyoyi ne na koyarwa haka nan buga misalai وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يقلها إلا العالمون ضرب الله مثلا رجلا كان كذا كذا كذا ذاك الله yana amfani da method hanyoyi wanda ɗan adam zai karbi sako cikin sauƙi ya fahimta kuma wannan Allah ya gadan mana da su har gobe za mu iya ci gaba da amfani da su ba laifi bane ba as-saniyatu wal 20 mas'ala ta 22 husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawar ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana a cikin wannan darasi irin yadda yake da sakewa da sahabbansa ya ba su ilimi ya raba musu falala ya rarrashe su ya kwantar musu da hankali in ma da aibi a cikin su baya fitowa ya tallata domin in ba ku manta ba mun ce mutum na biyu da ya tashi ya ce ni ma a sani a ciki annabi ya ce a uka shi ya riga ka malamai sun yi magana biyu sun ce munafiki ne to amma annabi bai tona masa asiri ba amma ya ce kai babu kai munafiki kaza kaza annabi bai yi haka ba saboda kyawun ɗabi'u wasu malaman suka cewa ba munafiki bane tausayin mu yan baya ne yasa annabi ya rufe kofa dan in ya ci gaba da bayarwa za su rabe kujerun mu ba mu zo ba to kaga wannan ma yana daga cikin kyakkyawar ɗabi'a kullum ka rinka tunanin me ƴaƴanka da jikokinka da al'ummar da za ta zo bayan ka za ta mora na alherinka amma kada rayuwarka kullum ta rinka takaituwa akan me ka samu me yau ɗinka an kai haka baka yi kanka adalci ba baka yi wa ƴaƴanka ba kai ma ba ka iyayenka su taimaka ba iyayenka sun haƙura da wasu jin daɗin su da yawa dan kai mun ɗauka su su Amadu Bello su tafawa ƙwalewa su kaza su kaza ba su san daɗin kuɗi ba ne amma suka bar taskar arzikin mu ba su sace ba wallahi dan mu zo mu mora suka bari amma a yau masu mulkin yau ba wannan ne a gabansu ba su boye kuɗi a sokawai su ɓoye kuɗi a ina ne su ɓoye kuɗi a ina ne ba na gaya muku wani talaka ba ana ta zuwa canja kuɗi ya koma yana ta dariya a gefe yace ga ranar talauci yau ba ruwa na su suka jiyo <laughs> su suka tara kayan su su je su canja mana an talauci yana da rana to ga ranarsa Daka da yawa daga cikin waɗanda suke kururuwar a canja kuɗi a canja kuɗi ko an canja kuɗi tabbas talaka yana shan wahala dama wannan ɗabi'a ce in manya suna gwamzawa wa yake fi shan wahala talaka amma kar ku ɗauka duk wanda yake kun babbakin cewa dan me za a canja kuɗi a ƙara dan mu fa yake yi kifi na kallon ku ba mai ma, mu duk koke-koken da muke dan mu ne da ƴan uwan mu talaka amma da yawa wasu sun sa baki a maganar ci da buguzun suke wallahi ba daga gaske ba saboda su suka tara kuɗin, su suka ɓoye, su suka binne daman mu abin da muka ce shugaban ƙasa tun da ya san irin waɗannan da kawai ne mana su mu ya mu mu zauna lafiya an san wane ya saci kuɗi an san wane yana nan yana da wallahi wani gida aka kai ni a Maitama Maitama Abuja tana mafi tsadar ƙasa a Afirka ba a Najeriya ba fa aka je ka tarar da fili na 1 biliyan 1 billion naira aka nuna min wani ƙatoton gida gida ya kai gida aka ce malam kaga wannan gidan ba kowa a ciki sutan kuɗi ne kawai wallahi sutan kuɗi ne aka ce da daddare kuma an kawo buzu fa da rijar da goma yana dafa shayi kai ka ɗauka ne yake tsarewa daloli yake tsarewa aka ce da efcc suka samu satar ansar aka gaya musu za su dira gidan washe gari masu gidan suka samu satar ansa gobe za a zo gidansu cikin dare suka sa motoci suka rinka ji da kuɗin su suna fita da shi irin waɗannan gidajen suna nan a Najeriya wani gida da ake bani labari in labarin ya tabbata an ce mai gidan saboda ɓadda bani ɓadda sawu rami rami yayi ya cika da kuɗi sannan ya kawo irin kwakwan nan ta tura bayan an yi soka duk aka shuka ta akai bayan da ka gane cewa ƙasan ramin kuɗi ne haka suke ɗaki su mai da shi kurman ɗaki ba windo ba komai su rufe kuɗin fariɗewa suke suna ɗoyi suna lalacewa dan Allah akwai hankali a nan yasa wata daga cikin manyan najeriya ta ya kamata a rinka kai manyan najeriya ana gwada su ya ba su da cutar hauka ka aje kuɗin da kai ba ka ci ba wani bai ci ba tsan tsagoran mugunta suna riƙewa suna lalacewa Allah ya samu dace Allah ka shirye mu wannan shine karshen darasin mu a yau abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh